j a d i ya w a y Jama'a masu kallon mu barkanmu da shigowa sashen gari ya waye da fatan an waye gari cikin koshin lafiya kuma da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci inda mun shirya domin kawo muku shirye-shiryenmu tare da abokin aiki na mu a nan zan dakata. A hawa wannan wani mu yake ce wani abu nan. <laughs> A kasan wanda sabon shekarar da muka shiga akwai sabon styles. An kika ce mu wani sai ringa tunani kana cewa mu money. Ah mo ai ai short short ne. Oh. Eh na dan yi abbreviating ne. to mu barkan ka da shigo barka da sabuwar shekara ya gida barka da sabuwar shekara lafiya kalau da gilashi aka fara kenan eh ka san saboda light din da yake cikin wannan dakin eh mm. saboda light ne yake cikin wani ɗakin ba na sani ga da sokon muka a ido ina sai wannan light din ya fara sai da aka shigo wannan no kasan kasan shekaru sun fara dan ja ai eh shekaru sun fara ja <laughs> eh, okay to an abinci for the first time naji mace ta ce shekaru sun fara ja <laughs> sun dan fara ja da ni da ce da eh okay sun dan fara ja eh. amma dai sun ja din sun dan ja to alhamdulillah Muhammad a gurguje hmm. na san gaskiya duba da cewa yanzu mun shiga sabon shekara akwai mutane da dama wanda akwai resolution ko ake cewa ko da hmm. mutane suka rubuta already suna cewa wannan shekara idan wannan 2024 din yazo wannan zan yi ka zan yi kaza to wa faɗa din ba action din ake so a kasance ka san shekarar da ya gabata gaskiya mun ji daɗi wannan eh, gida ta arewa 24 hmm. ta yi wani kokarin eh, wayar da kan al'umma game da eh, lafiyar kwakwalwa wanda gaskiya abin ya dan dauki time da aka dinga yi kuma na san masu kallo da dama sun amfana da wannan shirin da ah, aka yi to ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su gane a wannan karin shine gaskiya apart from abubuwan da muke yi wanda yake affecting din mu personally kula da lafiyar kwakwalwa yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce mu sa a gaba a wannan shekara kada mu bari wasu abubuwa su ga tamfarin da kwakwalwar mu saboda da abin da ya taɓa kwakwalwar mu we cannot be active we cannot be ba za mu yi activeness da karan kanmu ba so akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce gaskiya mu duba mu ma personally mun improving kanmu zan baka for example mm. yanzu a wannan shekarar da ya gabata shin me kake son ka improve a rayuwarka relationship ɗinka ne a da kana ta samun kamar heartbreak wannan shekarar me za ka yi ka gyara kada a ce kullum shi ɗaya ne yake da matsala kai ma ka duba karan kanka me ya kamata kai ma ka gyara ka yi improve relation ɗinka business ɗinka ne me zan ƙara so ka dinga neman irin improvement daga wajen ka ba ba komai da komai ka dinga ka dinga blaming gwamnati ka dinga blaming mutane ba kai karan ka me kake yi wrong ne kamata a ce ka gyara so ya kamata ne wani lokaci a so da dama mm. kamar mu mu muke zama tushe mhm. na irin matsalolinmu da daga baya suke dawowa su mhm. shafi kamar abin da shafi mhm. lafiyar kwakwalwa idan ka zama mutum mara tsari mm. na farko abin da bai zama dole ba misali ba dole ba ne sai ka yi abu kaza misali ko mm. nau'in abinci ba dole ba ne sai ka ci kaza ba dole ba ne sai ka sa sutura kala kaza mm-hmm. ba dole bane sai ka zauna a guri kaza hmm. ba dole bane sai ka je wani guri wanda bai zama wajibi ba kin gane hmm. duk irin wa'annan abubuwan da ba su zama wajibi ko dole a kanka ba hmm. ka ce sai ka na farko kila idan sun fi karfin samun ka daga nan ka fara samun matsala ta farko zaka ci bashin da bai zama wajibi a kanka ba kuma ka riga ka ba wa duniya wata fuska na ce kai kai din nan kai wane ne na farko saboda ana ganin ka da sutura mhm. mutane suna ma kallon ka kai wani munzali mhm. alhalin baka kai ba so idan ma yan uwanka ne suke neman taimakon ka suna kallon ka a wanda yake da wannan wanda yake da wannan karfin saboda daga yanayin sutura ka mhm. daga yanayin sun zo gidan ka irin abincin da suke ci eh, kai ka ba karfin dan wake da mai da yaji a gidan ka ba a cin kwaki a ka dole shinkafa sai duk cokalin da za a sai da nama ko kifi ko wani mm, abu mm. duk wannan ka ba mutane wata fuska ta cewa eh kai fa kana da wani karfi mm. an sani idan Allah ya baka an ce ka gode shi kan shi wani abu ne hanya ce da Allah zai kara maka mhm, to amma mhm. kuma ka dauko abin da yafi karfin ka rashin tsari shi ne mataki na farko ba a ce ka zama mai mugun mako ba to amma ka zama mutumin da yake da lissafi ka ka zama mai almubazzaranci mm. abin da bai zama dole ba ai hakuri da shi ko babu komai da muna raha cewa wannan yanayin da aka shiga kadamin da aka shiga na sauye-sauye tun tunda gwamnati ta janye shi wancan dan tallafin da ake mana mm. ya sa kowa yana da ilimi na abin da shafi tattalin arziki sosai ma kwarai da gaske kusa an ce yanzu kowa yi zai hankali mm, kowa ya dawo bangaren da tattalin arzikin ne kowa ya hankali ba sa abin da Fatima ta yi tsoma ba Fatima ban sani ba menene kika tsara wannan shekarar kina son ki improve akwai wani sababbin abinci da kike saki ki koyo ko kuma wanda kika koya din ma sun ishe ki um, Naomi ko mm. wannan tambayar taki ta zo daidai akan gaba. To. Like ina da buri insha Allah. Allah cika miki buri. Kin san kamar wasa fa wannan sarauniyar girkin a dialogue ya zo. Mm. So, insha Allah ba ma waya kasan nan ba insha Allah akwai makarantar da nake so na je na ƙara improve. Dan Allah Fatima idan kika je can ɗin ki mm. kira ni ko dan yanka albasar da ne. Ina Fatima. gani idan kika je can a can ki gaya musu duk wani course da ya shafi vegetables mm-hmm. ba ki bukata saboda zahiri mun ya vegetables da kin ga na wasu kira suna ya suna abincin da kike da biredin nan ki dora biredi kan daya yake yi hawan abin nan su sandwich ko eh sandwich na dukkan dukkan duk kware duka so babu eh. course din sandwich babu kosin uh, da ya safi ya shafi za a kara upgrading kenan Muhammadu zan baka za a ƙara nutritionist da masana kiwon lafiya kai baka sa harkar vegetables to aikin kware a nan masu kallo na baku shi da ku da <laughs> shi lafiya ka ce baka so wannan tilin ganye Fatima kan shekara da wannan ana son lafiya ka ne a ci ganyen mana Muhammadu ka san mai na ci a gida na wani ka san mai na wannan official abu ne ba na gode Fatima bai za yau ba su wani ganye zaki wani da ba su kallon wai wani ganye zaki wani ganye zaki kwada to ya ce shi ya ci ba zai ci ba ai yau um, dafaffiyar agada da mhm. miyar da gargazajjen kwai Oh my god. Boiled plantain and scrambled egg sauce. Thank you very much. <laughs> I Ai kaji daga sunan ma. Thank you very much. Ita ta yau da dai ai lantin talan ganyen. Lantin ganyen ko da ke ruwa na tsotse shi oke na. <laughs> Fatima za mu da gare ki. Sai ku dawo. Masu kallo idan kun shirya za mu je shirinmu na farko wato shirin na harshe harshe tubalin gina al'umma idan kun shirya ga shirin harshe. askalo mu da shigowa zauren harshe tubalin ginin al'umma idan ana biye da wannan zaure a makon da ya gabata mun kasance tare da malam muhammadin dage wato sarkin mayo sarkin baka kuma sarkin magani ma'ana sarauta uku daga garin bidda an fara tattaunawa akan abin da ya shafi mai ta kuma akwai tarin wasu tambayoyi da za mu ci gaba da su a wannan mako. a rinka da barka da ba. yawa barka da <laughs> na ji daɗin tattauna da kuka yi da mustapha a wancan makon bai lafiya to lafiya za mu ji sukun hafsa lafiya to masha Allah ko oh, boy to baka gaya min <laughs> sunan ka ba na san sunan mustapha kuma sunana muhammad abubakar suleiman mm. kuma da yake na zauna a jihar niger mm. na ji daɗin a kasancewar ka nan tare da mu saboda ni kaina akwai tambayoyi da dama da wasu abubuwa da tun a lokacin da nake karatu a bidda nake ganin eh, nakan ji su eh, kuma an taɓo wasu mm. amma ba a taɓo wasu ba kamar yadda ka ambata ita maita kamar baiwa ce daga Allah kuma duk da aka ambaci maye eh. za ka ga mutane suna tsorata da shi wasu za ka ga har addu'o'i yake wani lokaci a ce a yi turare saboda mayu wani lokaci a ce a nemi tsari saboda mayu mm. shin da farko kalmar na ta maye abinda mutane da dama suke gani shine akan ɗauki maye kamar wani mutum ne wanda yake iya cin mutum ko kuma yakan halaka mutum ko ya kashe mutum menene karin haske game da wannan mm. wannan kurakurai ne irin na jahiliya ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah mm. ba wanda ya san gaibu sai Allah mm. sai kaɗan daga cikin abin da ya sanar da kai na iliminsa to sai ka ɗora ga aikin da aka turo ka kai ka ci gaba da yi zan iya tunawa a wancan shekaru a wancan lokuta akwai wasu abu da ka iya bijirowa a niger za a ce mutum ya mutu a wani guri kuma sai a ce an gan shi ko kuma akwai abin da kuke cewa fara za a ga kamar waɗanda suka mutu ne har nakan iya tuna wancan lokaci duk da ba zan iya tuna waye ba ko wanda ka ji an ce akwai masu kama fara fara irin mutanen da ake tunanin sun mutu ne kuma aka gansu a wani guri an tsinto su shin ya za ka yi wannan bayanin me aka yi ya aka yi ake iya cewa mutumin da aka ce ya mutu kuma wasu su ce sun ganshi a wani guri kuma har aka samu wani wanda yake cewa ya kama fara kuma gashi a zahiri a wancan lokutan har videos nake tunani akan yi idan mun fita wasu za ga wasu gidaje suna kallo wani wanda yake kama fara sama da shekaru kamar ashirin baya ina ganin wani abin ya faru wannan magana ce ta mutanen baya wanda suka zamto ana ta daƙile tunaninsu a guri ɗaya ba a yadda a faɗaɗa musu tunaninsu sai ake cewa ga wani ya mutu ko dalilin maye ya cinye kurwarsa ko ya kama shi ko ya yi sanadin tafiyarsa lahira a'a wannan duka magana ce irin ta mutane wanda ake takure tunaninsu ya zama ɗan kaɗan saboda biyan buƙatar wasu har hakan yi duka wani lokaci a kama ce wancan mai ya ce ta kama wane wasu a kai su a dake su a kwantar da mara akan kwantar an shayi an gani wani mara lafiya an kama shi an kwantar da shi eh. wanda ake cewa ya kama shi a sa shi ya tsallaka sau daya sau biyu sau uku je ya dawo kuma wannan din ya tashi wani bayani za ka yi game da wannan duk yan damfara ne wa ake damfarar shi mara lafiyan ya rashin lafiyar karya ko kuma haɗin baki aka yi da wanda aka jibga yawa ka zo gabar mm. haɗin baki ne da shi wanda har da wanda aka yi jibga a jibge shi a farfasa masa jiki duka a'a mm. wanda ya faɗi wanda ya faɗi da wanda yake tsaye a kansa ike da'awar maitar kai ne za ka shigo gidan nan ina zaune a nan sai ka sha ruwa tun daga gate ka zo gate na biyu ka sha ruwa ka zo gate na uku ka sha ruwa kana ƙarasowa dama an rubuta min shi na gani Muhammad wa kake? Muhammad Abubakar, Abubakar Suleiman. Mm. Sai aka ce ai ka sha ruwa a gaba uku. Kana shigowa sai ce ka sha ruwa a guri kaza da guri kaza da guri kaza. Kuma kai kana nan baka gani ba a can. Eh, na gani dai a rubuce na gani ko kuma na daga waya. An kira a waya. Yawwa idan kuma babu wannan ci gaban to akwai wanda ya zamto dan kore me ake nufi da dan kore? shine wanda ike goyon bayan ka a rahin gaskiya yana nan gidan zai gaya min cewar ai lokacin da ka shigo kayi kaza kayi kaza lokacin da kuma mutum zai shigo cikin taron al'umma ya faɗi wani yana da dama an takure ma tunaninsa iyayensa za su yi ta gunzuma shi ko kuma 'yan uwa ko kuma dama an haɗa baki yana faɗuwa dama akwai wanda ake ƙullata da shi sai a ce wannan mutumin mai suna wane taso kai kai wannan abin ko kuma in ba a taso da shi ba sai a ɗauki magani na itace akwai maganin da yanzu in na baka Mm. in ka fara surutu awa ashirin da hudu ba ka isa ka daina ba mai ma'ana ko mara ma'ana da ma'anar da mara ma'anan saboda zai rikita mun kwakwalwa yawa kuma hallau akwai kemikal da zamani ya zo wasu suke amfani da kemikal wasu kuma har yanzu dai itace ita dai mai ta zamani har da kemikal a ciki kwarai kuwa kuma akwai itace akwai maganar su dabaru da ake alakanta mayu da mutanen dare akan ce mayu da daddare suke abubuwansu sukan yi taro to ai tsafi ne Sai mitin ina kai ka shi kansa a zaman biddin da nayi akwai abin da ake cewa kwalala mm. ma'ana zaka ji tsawa wacce ake cewa akwai wacce take zuwa normal akwai kuma da ake cewa aiki aka yi kuma za a ci gona kuma ni ga ne ba jiyo ba mm. a tada bishiya a gonan wanda ake nufa da wannan falalar ko tsawar ta mutum eh. ta bushe kuma an ce an je an haƙo an samu masu magunguna sun haƙo wani abu ko dutse ko wani abu a ƙarƙashin wannan bishiyar an fito da shi kuma wancan da ya kwanta din ya ko allurai mm. shi kuma wanda ya kwanta din da a gonarsa kila ko a wurin sana'arsa aka buga wannan abun ko a gidansa zan zaka ga bishiya ta kone kayayo daga yin ruwan sama ta bushe ta kone a gonarsa wanda an ba a wannan maganin ko an yi dace ba wasu ko su mutu wasu kuma zaka ga cewa a kila daga bayan an yi magunguna sun farfado wannan bishiyar dai amma ta tafi kenan amma kafin ka ansa wannan tambayar masu kallo za mu dan je hutun takaitaccen lokaci muna dawo barkamu da dawowa a zauren harshe tubalin ginin al'umma na yau muna tattaunawa da malam muhammadin dage sarauta uku sarkin baka sarkin mayu kuma sarkin magani muna gabar abin da ya shafi su dabaru na maita kuma muna maganar jifa da ake yi na kamar wani abu mai kama da tsawa da aka yi wa mutane shin kare da kamar yadda ne waccan tambayar wani bayani za ka iya yi game da haka saboda kamar da na ambata na gani za a je gona a ta da bishiya tana cin wuta ko ta bushe kuma daga bisani kila a dau matakai na waɗanda suka san waɗannan harkokin kaga shi wanda yake kwance bai da lafiya din ya tashi wani ba a ganewa ma sai yana tsananin rashin lafiya in aka bincike sai a ce a je a duba a gurin sa a wuri kaza an yi jifa kuma sai a ga hakan ya faru suna na alhaji muhammad indagi sarauta uku ba malam bane ba bana ci da addini to alhaji na gyara abin da nake so in sanar da wannan shiri ya sunan shi harshe tubalin ginin al'umma zango a cikin shirin gari ya waye a tashar arewa 24 to wannan idan na ɗauki gishiri na zuba mishi kafin gari ya waye ya bushe Eh, shi wannan wannan robar fulawar da na ja ok gishirin da kai ni na zuba zai bushe a'a ba lalle ne ba to to to na gani kulumboto ne to akwai kulumboton da ke eh akwai tsafi to shine duk tafiya daya akwai bambanci tsakanin shi abin da na ambata din nan da maita irin wacce kake da awata yawwa wannan kawai ta hikima ce to ai wasu za su ce misali a matsayinka na sarkin mayu da kuma yadda ake cewa ake shiga rigar ku ana irin wa'yancan aikace-aikacen eh. shin wasu matakai kuke ɗauka na kamar ware kanku ko nisanta kanku daga wa'yancan saboda tsawon shekaru kuma zan iya cewa za a ɗau tsawon lokaci duk sanda aka ce maye wa'yannan kalle-kallen su mutane suke kuna wani yunkuri na wato ku bambanta kanku da mutane masu irin wa'yancan wa'yancan a ce matsafa ne wa'yannan kuma a ce mayu E, ana gane haka amma lamarin mutum ba sai Allah haka mutum ba zai iya wa mutum ba duk inda baka tunani dan adam ya wuce gurin maye ma ya yadda da haka kwarai kuwa mm. idan aka kalli cikin idan mutum maye zai iya kallon cikin idan mutum ya gane eh wannan maye ne ana communicating maye ya ga maye a gane juna ali ya ga ali a ah, wannan ƙarya ne ba ya wa. na abu ne wanda fa yake cikin rayuwarka da kwakwalwarka da zuciyarka ni yanzu zan iya faɗi mm, kai ka san abin da ke cikin halittar da Allah ya la ya lamul gaiba illallah sai dai Allah wannan kawai batun sai da maita ƙarya ne wasu suna siya ba gaskiya bane to me ake saida musu kenan saboda kwatsam akan iya wani ya zama mai ko kuma ya zama mungu barin canza tun da ka ce ba mai ta bace wacan kuma ya kama mace wannan ne eh. amma zahiri akan iya misali wani ya yi fada da wani din mm. ka gane sun yi fada da wani kila saboda jin haushinsa da yake wasu kuma za a ce saboda suna tsoron maita nakan ji wasu sun ce sun siya maita ne saboda suna ganin suna kewaye da mayu don su kare kansu daga wannan maita su me suka siya na ce maka 419 ne 419 akwai abin da ake sai an ban da gaibu akwai abin da ake sai an ban da gaibu ok ma'ana dai ba mai ta suke siya ba mai ta suke siya ba wani abu suke siya wani abu ne daban kawai idan an ce kurwa da hmm. ake kwatanta cewa mayu sukan kama kurwawa ne a shin me za ka iya yin bayani akai menene abin da mutane kamata su fahimta game da kama kurwa shin ana iya kama kurwa wai ita ce mecece ita kurwan nan ma ne wasu sukan ganta kamar inuwa ce ko wani abu na ruhi ko menene me ake nufi da haka <laughs> kawai kama kama ne irin dan adam hmm. kamar yadda za a ce dodo ka san dodo ba ba wanda ya san dodo to shine kawai iya maganar kenan babu gaskiya a cikin wannan a ah? kana da ja da nima kenan ba sai na ja da kai ba bangaren ka ne amma yana da tambayoyi akan abin da kake mm, to in ka ja da ni kuma ni shayin yi maka abin da na iya din to ana ba sai ka yi ba saboda akwai abubuwan da nima kila na iya ana rabuwa da da maita ma'ana tun da gado ne ko kuma abu ne wanda yake kila a jini ko wani abu ko baiwa da ka faɗa shin akwai kurakurai da mutum ka iya yi idan yana da maita ya wayi gari maita ta bata ta tafi kwarai kwa kamar mai da mai maye zai a ce ya rabu da mai tasa shine kawai kullum yana kallon Allah Allah to me zai ya zama mai addini abin da na tambaya mai maye zai yi ya rabu da maitarsa shine ya kalli Allah a Allah kawai in ya zama mai addini zai ibada eh in ya zama mai ibada zai rabu da maitarsa kawai kenan idan kana maita mm. ba za ka rike addini ba ana rike addini amma rabi da rabi yanzu ka yadda kai baka riko da addini kai da kai yaya za a yi ka raba kafa kenan a ba raba kafa dai ba to ai in ka ce ka san afa tu'minuna mm. bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd mm. ko shin za ku yi imani da wani sashi na littafi kuma ku kafirce wani sashi shi imani shi addini na musulunci cewa aka ka miƙa wuya gaba ɗaya ba ka yi yadda da wani ɓangaren ka ce to nan saboda ina da maita ba zan miƙa kai a nan ba mm. haka ne haka ne ya haka kuka yadda da wancan tsara eh rayuwa ce wacce dole sai muna tafiya a cikin tafiyar saboda za ka zo da larura bayan da na iya dole akan ban akan barin halak dan kunya amma ba dan wai in zamto na gushe a cikin rayuwa ta ba ina wannan tafiyar akwai yiwuwar a canza tafiyar kwarai kwa kana so ka canza tafiyar a matsayinka na sarki fa yanzu kwarai kwa in ka canza ya za ka yi da magoya baya to su suka sanya na za su yi dukansu to suna da jinmu suna kallon mu kila mm. <laughs> ah, bari mu kalli tun daga ku kuna cikin mutane kuma an amince da ku kana sarauta kuma kana kana da'awa mm. ah, ah, ta kare ita wannan mm, zan iya ci mata sana'a ko baiwa ta maita Uh, da sana'ar ma haɗa ta da to bari mu haɗa ta da sana'a tunda ka zama sarkin baka uh, kuma ko a Kano na san sarkin baka na ma zauna a layinsa shin uh, wasu irin alfanu kuke da su ga al'umma wanda kila ya kamata su sani abubuwan da mutane ba su sani ba na mayu da ya kamata yau su gane na rumun demokaradiyya zama da maye wanda suna tare da maye kila su daina jin tsoro sai su kusanci maye don su mori wannan abu mm. kamar yadda nake ganin ka a kai kai ma ka kalle ni a ni ba abin da zan iya yi maka wanda Allah bai maka ba amma zan iya zama sanadi imma da amincewar Allah da amincewar Allah da ba amincewar Allah me zai yiwu in na shuka alkhairi to falallahi hamdi in na shuka kishiyarsa to gani ga gurin nan akwai dai sanatar durjuhun min haisu wa umli lahum inna kaidi mati ni dai yanzu in zalunce ka na san ranar gobe alkiyama to fa ba zan guje wannan babban fadar ba don haka gwara in ce kai ba malami bane kuma shi ka koma a ni ba malami bane <laughs> to alhaji dage alhaji muhammadin dage lokaci ya riga ya riske mu kuma hakika na ji daɗin tattaunawa tare da kai wayannan ƙarin haske da kai wanda da zamu mu ɗauki tsawon awa ɗaya ma ina ganin akwai abubuwa da dama da za iya taɓowa amma dai kaɗan ta fi a ce ba a yi ba muna maka fatan alkhairi kuma ije ya Allah mai da kai gida alhamdulillah <laughs> na gode Masha Allah masu kallo duka-duka abinda ya sauka kenan a wannan zango na harshe tubalin ginin al'umma inda muka kasance tare da Alhaji muhammadin dage sarauta uku sarkin mayu sarkin magani kuma sarkin baka ya yi mana karin haske game da abin da ya shafi maita da fatan an samu haske kuma an fahimci abubuwa da inda ita maita ta dosa da matakin da take a yanzu tunda har a yanzu a zamanance wasu sukan yi amfani da kemikal za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari yawa zai dora to masu kallon mu barkanmu da shigowa wannan zango na baki ko kun san cewa bayan nishaɗin da muke samu yayin da muke motsa jiki motsa jiki yana ƙara inganta lafiyar dan eh, adam wato ta hanyoyi daban-daban a dalilin haka ne muka shigo muku da ƙwararre wanda ya kware a fannin motsa jiki masu kallo muna farin cikin gabatar muku da coach umar muhammad sadiq coach barkanka da shigowa ai na dauka da jogging zaka shigo ai ka san <laughs> kun coach din da kun ba ku kun kana tafiya ma hankali sai a ce ya wrong in ya kama a zo da jogging din ma sai a shigo da jogging sai a shigo da jogging to gaskiya barkanka da shigowa a ah, wato gaskiya na ji daɗi amma kafin ma mu san dalilin da yasa ma ka fara shi kamar koyar da motsa jiki mm. akwai wani abu gaskiya nake son tambaya kusan kullum eh. motsa jiki dai ka fara a ran da ka fara irin kaɗan kwana biyu baka koma ba a ran da zaka koma wani tsamin jikin da zaka ji wai me yake jawo haka ne coach abun continuous ne kullum ka ninga yake ko kuma a ce idan ka daina sai ka koma kamar square one in ka daina exercise shi ana so in ka fara shi mm. ka ci gaba da yi it's a continuous process ba za ka iya daina ba ka daina ba kenan yanda kamar cin abinci yake very important mm. a jikinka haka exercise ya kamata shi ma a ce ya zama important mm. shi ma something you have to be doing it regular basis kullum ke na ci gaba da yi kullum dan kaɗan kaɗan ba wani sai mai yawa ba dan kaɗan kaɗan kaɗan consistency mm. kullum kana dan yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ka ga ana samu abin da ake so gaskiya ne so yanzu mu kalla da kai maganan abinci eh. wasu sai su dinga motsa jikin nan daga san motsa ko na bawan Allah da na sai na san da na bada labarin nan ya san da shi nake ana filin fa ana motsa jiki yana zuwa yana wannan jogi da idan ya dawo motarsa da kilishi in ya dawo sai ya ci kilishin nan ya sha yogurt sai ya koma wato a kona <laughs> kuma a kara shin akwai wani effect da wani abin yake da shi an gudu ba a tsira ba da to shi yasa daga kullun hawa yake yaki ya rage sai sa wasu suna exercise amma ba sa daina cin wasu abubuwan da za su kara musu fat a jiki mm. so the most suka exercise in sun koma gida sai su je su ci wasu abubuwan da mm. ya mafi abin da suka kona ajin ko a wajen training mm-hmm. misali ka yi exercise na minti talatin ka kona 100 calories mm-hmm. ka koma gida ka ci abinci 200 calories maimako a ce ka ma ɗan ragu karuwa za ka yi eh. sai ka ga mutum ya zama discouraged at the end of the day mm. bayan kwana biyu ka ga ai ba ma result mm. to me amfani exercise din nan mm. bari ma in daina shi amma ko saboda Allah ka je ka sha wahala ka je ka mm. nema ka ka kuɗi ka sai abinci nama wasu ya ce ma har nama su daina ci <laughs> shin akwai wani effect din da nama yake da shi musamman ma idan muka duba kamar shekarun mutane sai a ce wa a daina cin nama wani effect wannan nama yake da shi nama zaka iya ci tunda protein ne amma dai kitsan da yake jikin nama shine ake so mm. ka dan bar shi a gefe mm. amma nama is a protein shi bai ya kara fat a jiki sosai kamar yanda fati abubuwa abubuwa masu maiko mm. da kayan zaki mm. kayan zaki shine number one ah, shi ma yana kara ne ah, ai babu babu mai kayan zaki kayan zaki lemu kwalba waye tsiya na mm. gwangwani wani siga dai kayan zaki dai kawai shine number one abu da yake fin kara fat a jikin mutum yes to shi menene kamar kamar relationship din abincin da mutum yake ci da kuma exercise din da yake akwai wani relationship din da yake ya kamata a ah, ce akwai relationship sosai kuwa it's like a 50-50 relationship gaskiya hmm. bayan da za kana exercise ka ce kuma zaka ci komai da kake so hmm. dole shi ma sai ka dinga wacin abincin da kake ci hmm. exactly they go uh, hand in hand ba za ka bar daya ba ka bar daya in ka bar daya ka koma ɗaya to a za a samu matsala a wani waje eh. exactly coach mu kalli kamar mu da muka saba cin abincin dare hmm. wani ko ban san ko saboda yanayin aiki ba ka je aiki ka dawo very late ka ga dole da ka je ka kwanta empty ciki ka je a mafarki a dafa maka abinci ka gwara ka ci anytime akwai wani effect na late night food da ake ci kamar mutum ya ci abinci kuwa is one of the babban effect da yake sa mutum ya yi tumbi cin abinci ka kwanta ba a so ka ci abinci ka kwanta mm. at least in za ka ci abinci a ce za ka yi bacci like three hours kafin ka kwanta a ce ka ci last meal ɗinka kenan in ba haka ba in ka ci abinci ka kwanta to most of the energy yana converting into fat tunda mm. energy zai bai san inda zai je ba a jikinka eh. tunda bacci kake jikinka ya relaxing mm. sai converting din shi to fat mm. shi yasa yawanci in kin tambayi masu cin da ka tambaye su kana cin abinci in za ka kwanta za zaka je a cewa eh wallahi mm-hmm. to wannan cin abinci ko suke ni fa eh, kowane time cin abinci ne ko kowane irin abinci yawa mutane sai za su kwanta suke cin abinci mm. suna cin abinci sai su bingire sai bacci to fa wannan yana da effect sosai to ga wanda suka ci abinci kamar san sun dan makara kafin su ci wannan abincin kuma gashi bacci ya zo akwai wani dan motsa jiki da ya kamata su dan yi ne wannan fat din su samu da za su baje abin da ya kamata mutum ya yi in dai yana jin yunwa kuma zai kwanta sai ya dan samu ko dan fruits ne haka ko dan ayaba guda biyu hmm? ko dan lemo ko kankana hmm. sai ya sha in dai har ya kama yana so yi bacci ba zai rike ciki ba a <laughs> yawa biyu zai kai kawa da safiya don dai mm. da kayi wacce ka daina jin yunwa mm. shi kenan sai ka tashi kuma na'am haka ake so a yi gaskiya ne to yanzu mu kalla kamar yadda na bude shirin akwai kamar ah, muhimmancin shi motsa jiki ga lafiyar ma dan adam bara mu dan kalli kamar su muhimmancin motsa jiki din exactly mm. muhimmancin motsa jiki suna da yawa amma kaɗan daga cikinsu. wani zai ce ma a to me yasa zan motsa jiki ai ban da kiba wani kuma zai ce ma oke ina da kiba yana so motsa jiki mm. so shi motsa jiki ba lallai sai mai kiba ba ko mara kiba mm. kowa da kowa is very important mm. ya motsa jiki kamar ɗaya daga cikin su weight management inda muka faɗa mai kiba in yana so ya rage kiba zai fara exercise exercise zai taimaka wajen rage kiba sai kuma akwai yana increasing energy level ɗinka a jikinka za ka sa ka ji eh, kana da ƙarfi eh. koyaushe ba za ka dinga jin yawan kasala kasala eh. ba a jikinka mm. da wasu dan aka ciwo ciwo a jikinka duk in kana yawan exercise mm. duk wannan insha Allah coach akwai adadin lokacin da ya kamata a ce mutum ya yi exercise saboda haka ga wasu su fita da safe da rana a fita da daddare a fita sun ce to me ake son a kona babu adadin time da mutum ya kamata ya ce dan huta in abin yayi yawa ba shi da problem ai komai yawa akwai matsala kenan ni fa in ce saffa saffa dai da kadan mm. kadan maybe 30 minutes highest Mm. in a day in ka samu i think it's okay mm. for, for a beginner minti talatin wanda ya fara daga farko farko mm. wasu minti sha biyar ma akwai exercise ɗin da za ka yi a cikin minti sha biyar za ka yi burning enough calories ko za ka kuma za ka yi achieve results da kake so. Wani irin exercise kenan jogging ne tsalle ne magana rawa? It depends. Eh. Duka wayannan exercise tsalle jogging gudu skipping skipping rope. Wannan eh ake eh, nan. aerobics to an ce rawa ma exercise ne shi mm, ma is part of exercise za ba gaskiya bangaren rawa <laughs> taka rawa sosai na minti 15 kai exercise shi mm. <laughs> coach ina da wani matsala ban sani ba nan na san gaskiya wasu mutanen ma da dama kamar suna da wannan problem din mm. idan na tashi da safe kaga wuyana da kyar bana iya juyawa a ina matsalar take to wasu ka ce wannan ga matsala zai iya zama il ah, maybe filan da kake amfani da shi mm. yana da kauri sosai kuma yana da tauri mm. wata ran kuma maybe ka kwanta gefe ɗaya ka daɗe baka juya wani gefen ba mm. shi ma ana iya samun wannan ciwon matsalan wuya. Coach akwai dan tips za ka dan iya bani wanda in na tashi da safe zan iya dan yi shaf shaf kafin abin da dan gaskiya da na tashi daga bacci kafin in samu kaina na ka dan dauke kamar dan lokaci. Akwai dan wasu tips za ka bani kamar in juya nan in juya nan. Eh, stretching ne za ka To ina ganin kamar idan muka da za ka dan gaya min abubuwan da zan yi in ya so na san masu kallo su ma gaskiya su amfana gaskiya ne masu kallo da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a didi wanda lokacin zamu dai mu tsahirta idan muka dawo shirin zai dora to masu kallon mu barkan mu da dawowa coach umar muhammad sadiq kenan wanda muke kasancewa tare da shi wanda ya kware a bangaren motsa jiki da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu yanzu kuma zamu dora daga inda muka tsaya coach na da gare ka wai me bambancin coach da kuma gym instructor kamar kamar bai koyar da gym akwai wani bambanci da ku duk abu ɗaya ne mm, duk abu ɗaya ne amma aka ce coach an yi generalizing kenan ok ko ina ina dauka kawai a zai iya zama coach na ball zai iya zama na basketball zai mm. iya zama na gym din ne mm. zai iya zama wani dai mai coaching mai koyar da wannan amma fitness instructor kuma eh, eh. a jim kawai yake okay Fis fitness She instructor na fitness instructor okay. exactly eh. bambancin su kenan oh, na'am to yanzu mu kalla kamar kafin mu je hutu hmm. maganan wuya na dan hmm. Allah bani tip saboda na san akwai wasu mutane da dama idan muka tashi din me ya kamata mu fara yi to stretching ne za a yi stretching kamar ya stretching na wuya zaka rike zaka sa hannunka daya anan anan ka danno wuyanka to the other side kai holding for 10 seconds to one in kai goma 3 4 5 6 9 sai ka ƙara shi ma ɗaya side ɗin ka haka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 shi ma wannan zaka danno kanka ƙasa shi ma su goma ka yi haka kanka shi ma ka tura shi mm-hmm. so goma sai ka dan samu dan relief sai ka dan samu relief coach an samu ba laifi an dan samu dan relief din da kai wannan maganar gaskiya na ji daɗi amma kuma coach akwai wasu kurakuran da ake saboda ni na tashi at once juya nake in ban ji wannan karar ba bana ganin kamar ina normal akwai kurakuran da mutane suke idan suka zo kamar motsa jiki kurakurai kamar harka kamar common errors din da ake yi do and don'ts abin da ya kamata a ce mutum kar ya yi idan yana motsa jiki da kuma wanda ya kamata a ce yana idan yana motsa jiki zan baka misali idan na tashi daga bacci na ji wannan wuyan na ya rike idan na tashi at once nake juya sai na ji wannan karar nake dawowa kuma wannan karar ciwo yake sani sai in ji wannan ciwo har ranan bana jin daɗin wuyana so akwai wasu kurakuran da wasu mutane suke yi idan suka tashi motsa jiki kamar common errors din da ake yi common errors wajen motsa jiki kenan kaman maybe mutum yana motsa jiki mm. bai watching diet tsinsa eh. aikuwa sosai wannan shi ya fi yawa ma aka ga mutum yana ta motsa jiki amma kuma yana nan ba abin da ya canza a jikin shi wahala kenan fa ake wahala sosai kuwa mm. dole in kana exercise dole kai wacin diet ɗinka mm. in ba ka yi ɗaya daga in ba ka yi biyu daga cikin wayannan ba you may end up not seeing any result at the end of the day gaskiya ne so shine wannan babban yanzu uh, uh, coach ban sani ba ko akwai bambancin motsa jiki da ya kamata a ce mace ta yi da kuma da ya kamata a ce maza su yi zan iya motsa jikin da maza suke yi kasan san mu mata mata we are very fragile akwai ka iya amma ba zai kai intensity din da wanda namiji yake yi ba wahalar su mm. level level ne akwai level din da namiji zai kai amma ke mace ba za ki iya kaiwa ba a wajen exercise <laughs> haka dai aka ce <laughs> amma ba zo ba wannan motsa jiki ba wajen motsa jikin gaskiya eh. <laughs> so in namiji yana daukan abu mai nauyi mm. mace za ta dauki dan karami ko dan moderate weight haka mm. ta dan motsa jikinta da shi da kai magana namiji na daukan nauyi ina son yin magana ne akan mazan da suke wannan daukan wannan lifting dan Allah mu yi amfanin shi saboda shi ga kamar jikinsu gaba ɗaya murmure me suke yi da shi ba dai kawai zama fit ba ne ba sani ba dai kowa ko da abu ne different moses yana ƙara ƙarfin jiki ɗaya kenan eh. amfanin zuwa jim ɗin kenan kai masu son building moses mm. yana ƙara musu ƙarfin jiki mm. yana ƙara lafiya kuma kara shi ne dole sai ya fito eh dole ya ya fito wanda ai fito wannan in bai fitar nan ba ai ba motsan waye eh, kyau wai sai a ce ana cin ƙarfi <laughs> cin ƙarfi exactly da eh, ake yi <laughs> su ka gani kamar energy din nasu zai zama hyper zai yawa Eh, energy yake increasing dama haka ake so energy ya increasing sosai mm. amma ba zai zama over bai yawa mm. amma duk energy mai zuwa jim da wanda bai lifting weight ba zai mm. zama daya ba shi yasa ma ba a so ko an tsokane ka faɗa ba a so ka kamar da martani ko ka kai duka ko wani abu ko zagin ka wani yayi bai kamata ka dake shi ba hmm. saboda in ka dake shi kai kake da laifi za a iya kama ka saboda karfinka yana da karfi sosai mm. bi za ka iya zuwa ka illatar da shi mm. ko ka a sanadiyan haka ma mutum sai ya rasa ransa hmm. so shi yasa ba yadda kana eh, lifting weights ba mm. kai shiga cikin wani kokowa ko wani rigima ba zai sa su Eh. baya sawa gaskiya saboda kusan kullum ka gan su a haka <laughs> suke yawo kamar kusan suna jira ma kawai ka zo su bige ka ne abin sai da kamar yana sa suna <laughs> intimidation kawai suke kire amma ba wai in mutum yana da zafin zuciya yana da shi in bai da shi bai da shi mm, ba daga building ba daga building din jiki bane mm, gaskiya exactly to yanzu mu kalla shi kamar a ah, motsa jikin da ake yi mm. yi mana bayanin akan ya kamata a ce a dan san yadda za a dinga yi ba wai a dinga yin intensively ba ah, tunda ana son ya zama consistency amma kada yayi yawa ina son a ƙara kiran ka karin wannan kiran saboda gaskiya a wanda na sani mm. na ce maka sai da ka san yadda ake cin abinci <laughs> safe rana dare ana yi <laughs> so ya kamata a ce an san kina son hutu gaskiya eh, eh. in ka dan motsa ya kamata ka huta mm. akwai ranakun da ya kamata ma bai kamata ka training ba saboda eh, a nan kake samun recovery mm. energy ɗinka ya dawo ah, wasu cells ɗinka jikinka su yi regenerating so in baka hutawa sai ka ga ka zo ka tsaya waje ɗaya ma mm. komai ya daina canza a jikinka ka samu fatigue kenan mm. ka shiga stage of fatigue kenan eh mm. jikin ya gaji amma ka naci sai ka yi so ake in kaɗan yi ka huta wasu su yi yau gobe su huta jibi su yi wasu wani kuma it depends san inda kake da shi wani zai iya zuwa sau biyar a sati ya yi training ya huta kwana biyu mm-hmm. wani kwana shida ya huta kwana ɗaya wani kuma su yi yau gobe su huta su yi jibi sai ka ga abin ana hankali a hankali ana dan eh. ba da space zai a hankali a hankali amma coach akwai ban sani ba ko wannan ko daga kuskuren da muke yi ne eh. mutum zaka ga yana son shi ya ce wai tumbi ne kana ganin shi yake mm. son ya rage mm. musamman mu a ce mata saboda shi da babban matsalar mu tumbin da kuma ci dai ba za a hana mu ci ci dai ana yi <laughs> amma kuma ana son a rage tumbi wata sai ga kullum fita take tana wannan exercise jogging ba wanda ba ta yi amma mm. cikin nan yana nan shin ba exercise din cikin take yi bane ba tana wani wrong exercise ne maybe kamar ciki aka ce amma ita kullum motsa kafa take yaya abin yake akwai yadda ya kamata a ce an gaskiya ba exercise din bane kenan matsala in an duba bayan an koma za a ga maybe wajen dieting ta a nan matsala yake in dai tana fita kullum ta exercise din kuma bata gani result to sai a koma kan diet hmm. that means diet din ta akwai matsala kenan maybe tana cin kayan zaki in za ta hmm. kwanta ta ci abinci ta sha ta ci tsire mai kitse hmm. wasu tsiran ma wai sai a sa musu waje mai kitse su sun fi so waje mai kitse kudin ka ka baya ko kai da Allah ko ba a ci ba za a ji daɗi wannan kitsa ya illa dai da shi a jiki mm. ba a so yawa in yayi yawa akwai matsala mm. yana kawo cututtuka kala kala hypertension diabetes heart attack da kai maganan wannan cututtuka din su ma mm. akwai kamar motsa cikin da ya kamata a ce su ma masu wannan matsalolin suna yi sosai sosai eh. akwai exercise in dama farko in ka zo zaka fara training ya kamata a duba lafiyar jikin na'am kafin ma ka fara a san ko kana da wani cuta eh. babba wanda zai iya affected ɗinka wajen exercise kuwa coach akwai abubuwa da dama wanda muke son mu bai ka amma lokaci ya daga mana hannu amma na san time to time zaka dinga shigowa gaskiya kana dan bada tips din a yadda ya kamata a ce ana dan motsa jiki ko daga irin yawa kamar mun dan Allah ka fara da na tumbin ciki eh muna son mu rage shine major problem din kwa da kwa to coach <laughs> godiya muke kwarai da gaske Allah ya mai da kai gida lafiya amin amin nagode masu kallo duka duka yadda hirar mu ta kasance kenan tare da coach umar muhammad sadiq kenan wanda yake koyar da motsa jiki wanda ya kware a fannin motsa jiki da fatan kun ji daɗin eh, duka shawarwarin da ya bayar kuma za a ɗauka a yi amfani da su da wannan za mu je mu ɗan tsahirta a dakacin muna dawowa to mu da dawowa yanzu za mu ɗora naomi ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata ma dama shine ko da ke yanzu mutum a ce mutane ba sa motsa jiki ma ya mm-hmm. wuce mm-hmm. yanayin kasar ma kanta tana motsa jikin wata baiwa Allah na ganta ganta da kadan tafi ni kullun jogging sai ne sai ki hakura ma ai yanzu wannan situation din ba ya isa ki dawo shi jikin a motsa eh. yake <laughs> <laughs> jikin yana motsa amma kuma gaskiya na jira idan ma kusan eh. eh kurakuran da ya faɗa kuma gaskiya na jira saboda ni ma na daga cikin wanda suke kurakuran suka zo kamar motsa jiki mm, idan na tashi eh idan na tashi ai na mishi explanation ya koya mai da zan naga dan jujuya waya na na tashi gaba ce yace mu amfani da pillow da nake nan mai da shi soft pillow mm. sannan kuma na tashi akwai da dai ko koya mun na koma gida sai nan ga dan yi irin wannan koyo koyon fa ni ba akwai wancan maganar ah, sakace da zuwa da kika kika ce brush na gwada fa bai yi ta ban ya ba wallahi ah wanne cewa tai wai kinga wani za a wanke bakin kai haka ka dawo da shi eh wai haka baka dagawa ine okay na to haka za a ringa ya eh, a yana son a cire abin nan ne ka da ka maje mm. ai Fatima bai yi bane sai uku so wai da muka saba ta ta ta ta nan ga yi din da wahala ai sama da kasa eh wala an ka fara wannan hakan nan da wahala amma an ka saba shikenan to kafin dai mu saba fatima mu da gare ki saboda mu riga mun wanke yunwa miki je gwara mu maida wanda idan kin shirya ne to masha Allah nagode <laughs> masu kalan mu abubuwan da za a bukata idan za a yi ita wannan scrambled egg sauce da kuma boiled plantain ana bukatar ganyen alayyahu da kuma lawashi ana buƙatar sinadarin ɗanɗano da kayan ƙamshi ana buƙatar ita kanta a gada wato plantain kenan ana buƙatar ɗanyen kwai ana buƙatar mai ana buƙatar albasa um, attarugu da tattasai da kuma tumatir da haka su ku biyo mu da ganin yadda shirin zai kallon mu da farko kamar yadda kuke gani ga ita plantain ɗinmu ko in ce gada a cikin ruwa na zuba ta tana fara tafasowa za a wanke ta da ɓawonta za kuma a yayyanka ta sai a sa ta a cikin ruwa an fi amfani da ripe plantain wato a gada kenan sannan kuma za a ɗan sa mata ɗan gishiri don ya bada ɗan taste ba dole bane ba gishirin in kana so za ka sa in kuma baka so za ka bar shi su za mu ɗan bata lokaci ta dahu yanzu kuma nan za mu haɗa ita sos ɗin ne zan iya zubawa haka sa yi zafin gaba ɗaya za a bar albasar ta dan fara laushi yanzu kuma zan dawo kan ita plantain mu already daman cincin na riga na fara dafa ta shi za kuka gama yanzu kamar ta yi saurin dahuwa don haka zan kwashe ta zan dan ta dan huce saboda ana bukatar idan ta huce kuma za a ciccire mata wannan ɓawon to ga albasan mu ta fara laushi ta ma kuma fara kanshi abu na gaba kuma yanzu da za mu saka shi ne za a saka tumatir bayan tumatir kuma wannan jajjagaggen attaruhu ne tattasai amma dai attaruhun ya dan fi tattasan yawa za a ɗauko shi wannan kwanda na kaɗa za a zuba shi tunda dama an ce scramble eggs za a bar shi ya ɗan fara kama jikin shi sai kuma a dagargaza shi to yanzu shi ya fara haɗe jikin shi to za a haɗe shi tare da sauran kayan miya abu na gaba da zan saka kuma wannan shine lawashin albasa ba dole sai ka sa da shi ba in kana so za ka sa in kuma baka da shi za a iya omitin ɗin shi da an riga an saka albasa zan rufe in dan bashi lokaci ya cirara kafin nan kuma za a bare ita ah, plantain din yanzu kamar ke vegetarian kin ga hada shi da kwanan da aka yi an karya dokokin cin abincin ku na vegetarians kamar ya karya an riga an hada shi da wasu abubuwan kamar kwan yayi yawa ai ne bai ba shi mutum ne dai akwai vegetable ai an wuce wajen ana ai kin ga kamar kwan da ya shiga zai yi hakuri da wannan turancin da zan yi zai karya vegetability din <laughs> far as akwai vegetable din yana nan ba matsala amma kin san akwai level of vegetability wai akwai shi a turanci vegetability zan nema idan za a saka shi sabo a cikin dukkan amma kaga ai kwai yana cikin protein ne mm. so a ita kin san ita ita irin na na absolute vegetarians ni ba haka nake na wannan ita ga muna tafiya wani lokaci nan ba ta fasa kika diba kika ban gane a ba ba <laughs> gaskiya ba wannan zancen Muhammadu ai ne ai sani department ɗinki ba bangaren girki bane ina iya kokari na tabbatar da gaskiya a rana ɗaya ina dan cin vegetable dai gaskiya is very important kamar kamar irin yawa kamar su salad haka su vegetable amma ya muka da ke tsakanin da Allah jiya ya kika da zogale zogale aka ba ta dinga ta dinga zabga mai siga to ai da na ga kamar na je dai kamar ba sarrafa shi yadda ya kamata ba na ga kamar it's not neat jiya din shi yasa amma kuma kika ce shi duk da it's not neat ya eh. shi sa ne dinga hada da sukari idan ba da test din ka san baki okay shi suka sukari ko abu is not neat it's it's it is a purifier zai dan is not like ba wai na purifying ba amma zai dan je ba wai na ce gaba daya abin is not neat ba hmm. amma yadda aka gyara din ne bai min yadda nake so ba gyarawa da ɗebewa cikin lamarin nan nake is <laughs> not neat ba na ce okay fatima kin kwana biyu ma baki miya zogale ba ta Allah ran da za a yi ko ku saka da ashu eh, I will be on leave a lokacin saboda me eh, kai sai ka zo ka yi da zo sai ran da kika dawo ta miki kuka <laughs> ran da za a yi hada ta zami da sakwara ya zo ya daka mana sakwara an wuce wajen shi ke wani fatan mai target ɗinki a sai na daka sakwara ne ka ce ka ba akwai mashin ɗin sakwaran nan ba abin da kike markaɗa da shi ai ba zai baka ah. real test ɗin da wanda aka ai ka ji original traditional mm. test ɗin ba zai baka ba zai baka ba ai da bambanci sosai ba mm. kuwa to shi kenan turmi da tabar ya yi samu bana irin na za a yi daka a nan za mu zauna mu daka akan tebur ɗin nan balla shi za a yi kai ba sai kai da ƙarfi ba ba a tebur wannan teburin za mu cire hmm. a saka maka shi a nan sai in zauna eh. yadda ka san kamar a inugu na <laughs> ina tunanin in ƙara yayyanka muku ita ko haka yayi girma ai ladies kenan ya girma a'a mm. wai yanda za kawai tafi muku sauki wurin ɗauka ku haɗa da sos ɗin ok da cokali ku ci eh to masha Allah ah, masu kalam yanzu gashi ganyen mashi ma ya yayi laushi shi daman dai matsalar ganye kenan da ya ɗan ji ruwa mm. ni yawansa ta albasa ba ta narkewa ne tun farko haka nake ganin ta akwai durability tana narkewa in ta dade sosai a cikin wuta amma dai ganye gaskiya ya fi ta sauran narkewa tashi ta gama tashi mata a ɗaya mana ta kira mu ba baki bane ba kwa ke kira ne Naomi Muhammadu. Yawwa, kaga yanzu ta kira kaga normal kenan ya amma. Bismillah. Yanzu kawai mu je mu rush mu je mu jira ta. Ba sai ki dan taya ta daukowa ba. Kuma fa haka ne. Yawwa. I must confess, ni color din gaskiya mun like I love the color it's really given. To dauki hoto da shi. za za za ma za mu dauka ai wanda zaki kai daukan hoto zaki a ah, no ai ni am here for the test a ciki na ma zai san ai zai gane kala din ai duka a haɗe ne wow I love this. Amma tima da kika tashi dafa shi wannan a gadar. Kin sa anything like gishiri babu no need? Eh in kina so zaki iya sa an baki so zaki mm-hmm. iya barin shi kisa tana da dan zaki ta. So amma mostly in kika da dan gishiri da mm. zaki ake gana ba da taste. So na saka gishiri a wani. dafa kika tambaya ba ta gama ba da ansa ba zaki fara ba Ah no so nake ai ka san ina ci ina ina sanin. Sos da dan zakin ta mm-hmm. a ci a hankali. Mm. Da zafin ko babu? Babu. To, bismillah. Ba ku juya. Dama ita a gada mun san ɗanɗanan Miyar ce. Gaskiya. Kuma kakana ce ta ji Hausa. na ji daɗin gaskiya wannan sautin kwarai da gaske duba da cewa dan kwai dan pepperish kasa kuma lokacin sanyin nan abin sun yi dan kuma gashi dama ina so mama excuse me in dai kana da wannan ka gane ya kamata a ce ka bar min naka na maka complain ina da mura ga lokacin sanyi ne kuma exactly wannan sauce din shi zai dan koran mun da mura ne nake saboda ya ne kana da wannan ba mun nace ke kadai zan zuba kin gane tunda shi baya cin vegetable saboda ni ya ce ni vegetarian shi na accepting ka rage mu rage miki mm. to ki ci gaba ki rufa shirin inda duk na tsaya mama da gaskiya kai zaka rufe kin ci ga kin ci kina da ulcer a dama an ce an kaci ban sani ba ne <laughs> kawai faɗa da yake wai kafin cin yaji wai osan ba tafiya take mm. eh musamman wai barkono tsibi haka dai aka ce ba mu sani ba dai to masu kallo da fatan da kun ji daɗin dukkan shirye-shiryen da kuka muka da wannan lokaci ba mu da gaskiya ina son ya rufe wannan shirin saboda ni yanzu ha like the test my test board is me test board dana ah. eh fatima <laughs> dan sallama da masu kallo masu kallo assalamu alaikum ga wannan zaki iya kara mu a'a kamar ya kara muku masu kallo duka duka da wannan shirin zamu da sa'aya a daidai wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai mu tara da ku kuma a gobe idan Allah ya kai mu da gurguje dan Allah a goben mm. akwai dadadan shirye-shirye kamar yadda muka saba kawo muku akwai dandalin nishadi wajen wasanni da zawar nan na mawaka a halin yanzu a madadin Fatima abokan aiki na bayan fage da kuma bakin da muka kasance tare da su Muka cewa ku huta lafiya Basra.